Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A yau za ku ji cewar rundunar sojojin Najeriya wacce a halin yanzu take fafatawa a kusan dukkanin shiyoyin da ke kasar ta ce yakin da take yi na cike da sargakiya sannan za mu duba kudurin ecowas na kafa rundunar kota kwana sai kuma baki akan taron tsaro na jihohin arewa maso yammacin najeriya Toma Dalla. The military is keeping up. We are keeping up the pressure through ongoing operations in five active theaters across the country. As you all know, we are fighting in the northeast, we are fighting in the northwest, daraktan sashen tattara bayanai na irin arangamar da sojojin najeriya ke yi major general edward buba ke bayanin cewar dakarun kasar na fafatawa a yankuna biyar na najeriya muna yaƙi a shiyoyin arewa maso gabashin najeriya muna yaƙi a shiyar arewa maso yamma muna yaƙi a shiyar arewa ta tsakiya kudu maso gabar kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma amma dai fafatawa da muke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya ya fi zafi waɗannan yaƙe-yaƙen kuma na da sarkakiya saboda sojoji na faɗa ne a yankuna masu wuyar sha'ani sannan sojojinmu na yaƙi da makiyan da ke faɗa ta hanyoyi daban-daban hakan nan fafatawar na da sarkakiya saboda makiyan ba cikin wani irin kalar yunifom suke ba kana suna cikin al'umma ne wanda kuma dole a yi taka tsantsan domin kara taɓa wanda bai ji ba bai gani ba baya ga samun tallafi daga masu tsegunta musu bayanai dangane da kai koman sojoji 'yan ta'addan na kuma samun tallafi daga fararen hula wato mutanen da ke kai masu man fetur eh, kayakin abinci da kuma kayakin bukatu na yau da kullum har ma da 'yan mata da suke holewa da su a dazuzzukan waɗannan duka sun ƙara cikurkuɗa al'amura wannan ya sa muke cewar eh, samun nasarar wannan yaƙi ba tare da tallafin jama'a ba kusan abu ne wanda ba zai yiwu ba sojoji kadai ba za su iya ba amma duk da haka dakarunmu na nan a dukkanin sassan ƙasar nan inda ake fama da tashin hankali suna can suna ta fafatawa ta hanyoyi da dama don murkushe abokan gab. We have boots on the ground across the various theaters of operation and we are fighting. We are fighting in different dimensions to crush the enemy. Kalaman General Edward Buba da kwatar rundunar tsaron najeriya kenan yanzu kuma sai batun ecowas batun tsaro na daga cikin batutuwan da suka mamaye taron na ecowas da aka gudanar a makon da ya gabata shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabai wanda shi ma ya mai da hankali akan sha'anin tsaron let me underscore that the african union and ecowas have been collaborating to collectively deepen the nexus between peace security. Bari in jaddada cewa tarayyar Afirka da ECOWAS ko yawo na aiki tare don ƙarfafa zaman lafiya, tsaro da cigaba mai ɗorewa. Haɗin kai na shiya da kwanciyar hankalin siyasa ba iya raba su. da ake kuma aiki tare don tabbatar da su a matsayin ƙashin bayan ci gaba zaman lafiya da ƙaruwar arziki. Each being vital and mutually reinforcing for our shared peace, development and prosperity. Kalaman Musa Faki Muhammad shugaban hukumar tarayyar Afirka ta AU. Shi ma shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban Najeriya, Mr. Bola Ahmed Tinubu, ya bayyana kudirin hukumar na ECOWAS na kafa rundunar sojoji ta ECOWAS domin tunkarar 'yan ta'adda a yankuna daban-daban na Afirka ta yamman. We have convened this ordinary session to once again review the situation in our region. We are aware of the enormous challenges including terrorist activities and violent extremism. Mun kira wannan taro don bitar halin da ake ciki a yankinmu. Muna sane da ɗimbin ƙalubale da yadda matsalar ta'addanci da ke faman fantsamawa daga yankin Sahel da kuma batun sauyin gwamnati da na matakin da kasashen Burkina Faso, Nijar da Mali suka ɗauka na fi cewa daga sai da yawo. Bari in jaddada cewa duk al'ummar da ke da kwanciyar hankali nan ne inda ake sa ran samun ci gaba. Yanzu da muka ƙudiri niyyar ɗabbaka rundunar dakarun ECOWAS dole in jaddada cewa ba fa batu na azama ba ne ko tattara kudaden karo-karo to amma dole sai an cimma irin shawarwarin da ministocin tsaron kasashenmu suka bayar don shawo kan matsalar tsaro da zaman lafiya a yankin. Counter the insecurity and stabilize our region. A kan wannan batu kuma, ministan harkokin wajen Najeriya, ambasada Yusuf Mai Tamatuga, ya yi mana ƙarin bayani dangane da kafa wannan runduna ta ECOWAS. Rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ecowas da kuɗaɗen shiga kuma da a baya akwai kusan kuɗaɗen da najeriya ta ɗan rage bayarwa wa ecowas saboda ta ce sai an yi wa ita ecowas ɗin garan bawul domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kuɗaɗe ta hanya mai kyau saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba an yi wannan garan bawul kuma najeriya ta amince ma'ana kuma za a yi amfani da wannan kuɗaɗe domin ya zama an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankin ecowas ministan harkokin wajen najeriya kenan ambasada yusuf mai tamatoga yanzu kuma sai fashin baki akan taron tsaro da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka gudanar a jihar katsina daga kwararre kan sha'anin tsaro kuma dan asalin jihar katsina sannan tsohon kwamishinan 'yan sanda wato cp rabiu ladodo mai ritaya yunkuri da kokarin da gwamnonin arewa ta yamma ke wato north uh, west akan harkar tsaro gaskiya wannan yunkurin abin yawa ne musamman in kai la'akari da maganar bahaushe cewa tsintsiya ɗaya ba ta shara to a haɗuɗin nan fuskanci wani al'amari to akwai alamun nasara da kuma yadda suka tsara hanyoyin da za su bi su tunkari wannan matsala akwai magani na yanzu yanzu akwai kuma matsakaici haka gwargwadon dai yadda matsalolin suke sai kuma long term wato tsari mai dogon zango kamar yadda shugabansu gwamna. wannan katsina malam dukka umar ya tsara duk na saurare su kuma gaskiya abubuwa ne da za su taimaka wajen wannan matsala to amma ba nan gizo ke saƙa ba akwai wasu abubuwa da yawan gaske wanda in ba su yi la'akari da su ba ko kuma ba su yi su ba to la su ma haƙura duk wani yunkuri da suke ba inda za a je ko abin da ake ce ma overkill duk wani policy da gwamnati za ta tsara tana buƙatar overkill wato a yi matsalar nan kwaf ɗaya kuma za a iya saboda Allah. a gaida kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri wato umar faruk musa da kuma suleiman mumini barma da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku a kasance lafiya.